السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godewa Allah tabaraka wata'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a wannan babban majalisi da ake gudanar da shi a cikin ɗaya daga ɗakunan Allah tabaraka wata'ala wato masallaci wanda shine mafi alkhairun wurare a doron ƙasa a wajen Allah baraka wa ta'ala a cikin farfajiyan gidan malamina wato profeso mai noma a wannan yammaci na talata wanda shi ne karo na biyu kenan da malamin na ne mai zo kuma zai yiwa inda mutumin da ya san kimar malinta ne da kuma mahimmancin masu ilimi a ce malamin shi ya nemi da ya zo domin ya faɗi wani abu da zai nuna abin da aka koya mashi ya kiyaye ko bai kiyaye ba sa'annan kuma ya ce ba zai zo ba irin wannan ɗalibin to ko shakka babu muna roƙon Allah ya shirya da shi kuma muna roƙon Allah ya sa mu cikin ɗaliban da suka san kimar ilimi da masu ilimi lokacin da aka nemi in zo na tambaya ko akan me ake so in magana aka ce mani an ba ni zaɓi in yi magana akan abin da nake ganin dai insha Allahu zai amfani al'umma to dama al'amari na addini babu wani ɓangare nashi da bai da mahimmanci ko wanda za a ce ba zai amfani al'umma ba duk da cewa akwai lokutan da za a ce wani ɓangaren ya fi wani ɓangaren ko wani abin ya fi wani abin a wani lokaci ko da a wani lokaci wani abin daban zai iya fi shi to don haka na yi ta tunani akan mai ya kamata idan na zo in gabatar da jawabi a kai har lokacin da muke kan hanya ina ta tunani amma Allah bai kaddara na tsayu akan wani abu guda ɗaya ba har sai da muka zo gab da za mu shigo cikin garin kefi sannan sai na ga cewa tun da dai gaba ɗaya manufar wannan zaman namu a yau da wanda aka yi a makon da ya wuce da wanda za a yi a mako na gaba in Allah ya kai mu da sauran waɗanda za a yi matuƙar rai duk dai manufar ita ce a yarda da Allah ta yadda idan an mutu a samu a kai ga babban buri shine shiga aljanna to sai na ga ya dace abinda zan magana a kai ya zama yana da alaƙa ne da shiga aljanna din tunda ba wani ɗaya daga cikin mu da burinsa ba a shiga aljanna ba shi yasa ake cewa man abadallaha bil khawfi man abadallaha bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhidun wanda duk ya bauta wa Allah akan yana son Allah domin son Allah wajibi ne kuma a so shi fiye da yadda ake son kowa da komai domin Allah ya yi wa bawan shi ni'ima ta halitta ya yi mashi ni'ima ta lafiya ya yi mashi ni'ima ta hankali ya yi mashi ni'ima ta dama ya yi mashi ni'ima ta abin da yake ci da wanda yake sha ya yi mashi ni'ima ta mu'amala da jama'a da ya tsakanin shi da waɗanda yake so da waɗanda waɗanda baya so Allah zai kaddara sai ya cuɗanya da shi to wannan babbar ni'ima ce da ya kamata a gode wa Allah a kanta a kuma ƙaunaci Allah a so shi kuma ya bauta wa Allah saboda kwaɗayin rahamar Allah domin rahama a wajen Allah take ya siffanta kansa da shi arrahimu ne kuma ya kira kansa da suna arrahmanu sai zamanto rahama wadda take gamammiya ta duniya da za a yi ma musulmi da wanda ba musulmi ba mai imani da mara imani duk na Allah ne da kuma rahama da jin kai da ya keɓe ta ga waɗanda suka yi imani suka mutu akan imani duk dai tashi ce to sai zama bawa kullum burinsa ya dace da rahamar Allah tabaraka wa ta'ala to idan mutum ya bauta wa Allah yana kwaɗayi da ƙaunar samun rahama sa'annan ya bauta wa Allah yana tsoron azabar Allah domin azabar Allah azaba ce da babu irinta fa yau ma'izin layu yi azibu azabahu ahadun wala yusiku wasaqahu ahadun ba wanda yake da azaba irin azabar Allah tabaraka ta'ala to sai zama bawa ana so ya bauta wa Allah yana mai tsoron azabar Allah yana mai kwaɗayi da ƙaunar rahmar Allah yana mai ƙauna da son Allah tabaraka ta'ala to in ka tattara wannan gaba ɗaya manufar wannan manufa tsarin gaba daya shine a ƙarshe bawa idan ya mutu ya dace da gafara ya dace da rahama ya dace da jin kai ya dace da karbuwa a wajen Allah ta'ala ya shiga aljanna wannan aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mun tashi roƙon Allah mu roƙe shi da babban masaki ma'ana in za a roƙi Allah aljanna a roƙe shi alfirdausil a'ala wadda ita ce aljanna mafi kololuwa to sai naga ya kamata in tunatar da kaina da ku da ke saurare game da irin abubuwan da bawa zai yi aljanna ta waje ba a gare shi in dai bawa ya aikata su to sha Allahu sai dai mutuwa ita ce kadai za ta hana shiga aljanna tun da sai an mutu da ake shiga amma in dai ya mutu to tun daga kabari in sha Allahu tabaraka wa ta'ala zai fara ganin bushara ta aljanna domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan bawa ya mutu idan dan aljanna ne za a nuna mashi gidan shi na aljanna a kabarin shi a kuma rika bashi bushara a rika hada shi da ni'ima da lagwada da jin daɗi irin na aljanna tun a kabarin shi kamar yadda idan aka san hakan ne Allah ya tsare mu da aka san haka shi ma za a nuna mashi irin mazaunin da yake da shi a wuta Allah ya tsare mu da wani don haka yana da kyau mu ji mu tunatar da kanmu ɗabi'un da suke in dai mutum ya kiyaye su ya aikata su to wannan aljanna ta ba gare shi da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ta'ala ce allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciyarsa abinda duk ya faɗi wahayi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa abu na farko ba wai zan jera su ne bisa cewa ga wanda ya fi ba a kawai zan ta jero abubuwan ne kamar yadda malamai suka yi bincike cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da abubuwan da ke kai mutum aljanna abu na farko neman ilimi wanda za a bautawa Allah tabaraka wata'ala da shi domin hadisi ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara mashi yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna wanda duk ya kama hanya don neman ilimi to Allah zai sauwake mashi ya sauƙaƙa mashi zuwa aljanna ya sauƙaƙa mashi hanyar zuwa aljanna a dalilin wannan neman ilimi da yake abin burgewa a cikin wannan hadisin babba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi yaltamisu fihi ilman yana mai neman ilimi kalmar ilmu anan sai ta zo da abinda da larabci ake kira na kira wato bata zo da ma'arafa ba ba ce yaltamisu fihi ilma ba don an ce al'ilma an taƙaita irin ilimin da ake nufi sai aka ce yaltamisu fihi ilman yana mai neman kowane irin ilimi kenan duk wani ilimi mai amfani duk wani ilimin da za a gode wa farkon shi a yabawa karshen shi to ya shiga cikin irin ilimin da idan mutum ya kama hanya wajen neman shi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna kenan ko da ilimin kimiyya ne ko ilimin fasaha ne ko ilimin kididdiga ne ko ilimin sanin ka'idodin shari'a ne ko ilimin sanin harkokin mulki ne ko ilimin sanin halayya dan adam ne ko ilimin tarbiyya ne ko ilimin sanin sararin samaniya ko teku ko duwatsu ko ilimin sanin ma'adanai na ƙasa ko ilimin sanin yadda za a yi kere-kere ko ilimin sanin harkokin kwamfuta ko ilimin sanin harsuna waɗanda ake amfani da su da yarurruka da ake amfani da su ko ilimin sanin lissafi ko ilimin sanin har haɗa magunguna ko ilimin sanin cututtukan da yi iya addaban ɗan adam ko sauran halittun Allah kowane ilimi in dai an yi don Allah da manufar taimakawa al'umma da kawo gyara da ci gaba da wakiltar al'umma cikinta Allah zai sauƙaƙe wa mutum hanyar shiga aljanna sai dai a duk cikin nau'o'in ilimin duka to ilimin alkur'ani da ilimin hadisi su suka fi dukkan sauran ilimi mahimmanci saboda da su ne ake sani yadda za a bauta wa Allah mutum ya koyi tauhidi ya san yadda zai bauta wa Allah ta hanyar littafan fikihu ya san yadda ka'idojin shari'a suke da manufofin shari'a ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi ya fahimci waɗannan to wannan ilimin ya fi kowanne daraja amma duk sauran nau'o'in ilimin ma duk sun shiga cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka abu na farko da ke kai bawa aljanna shine neman ilimi ilimin nan ko da wani iri sai dai a hirɗinmu ka shaidunmu kar mu nemi ilimi don duniya kar mu nemi ilimi domin mu shahara a ce mu ne muka fi kowa kar mu nemi ilimi domin mu rudu waɗanda ba su da ilimi su biye mana ko da hanyar da muke kai su ba hanya ce ta kwarai ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wani hadisi sahihi wanda al-imam Abu Dawud ya ruwaito ya ce man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan na ad-dunya lam yajid janna wanda duk ya nemi ilimi ya nemi wani ilimi wanda akan nema domin neman yardan Allah da shi amma shi bai nema ba sai dan kawai samun abun duniya a ce su ne manyan malamai in magana ilimin addini ne ta yadda kullum duk shekara kujeran maka automatic ya zamanto su ne masu ba gwamna shawara ilimi kawai don wannan ya nema a'a in ya nemi ilimi don Allah sai Allah ya kai shi wani matsayi irin wannan wannan daban ba, wannan ba matsala amma tun farko kokarin shi a ce ya ɗaran ma kowa shi ne babban malamin su da shi sarki ke shawara shi ke ce gwamna ga matsayin addini ko ga matsayin da ba na addini ba to in don wannan niyyar yayi don a bashi kaza ko ya samu mukami kaza to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai ji kamshin aljanna bara na kiyama to amma ya mutu ne ma don Allah sai Allah kai shi wani matsayi to kuma wannan falala ce daga Allah Allah yana ba bawa ko dan ya jarraba shi ko dan ya mai ni'ima gwargwadon yadda ya kasance hadisin farko da na ambata na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi Sahala Allah lahu bi tariqan ila aljanna wannan hadisin al-Imam Muslim ne ya rawaito sai abu na biyu da ke wajabtawa bawa shiga aljanna kiyaye sunayen Allah mafi kyawu kiyaye sunayen Allah mafi kyau domin kuwa hadisi ya tabbata daga abu hurairata radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannata abu hurara Allah kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai Allah yana da sunaye casa'in da tara ɗari ba ɗaya wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen guda casa'in da tara zai shiga aljanna wannan shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi kuma wannan hadisin al-imam bukhari ya ruwace shi malamai sun yi magana akan abin da ake nufi da kiyaye sunayen Allah guda 99 malamai suka ce abin da ake nufi shine abubuwa guda uku abu na farko mutum ya kiyaye lafuzza na sunaye da yadda suke kiyaye su Allahu Ar-Rahman الرحيم الملك القدوس السلام هكذا هكذا يكيا يقدا تسعين ترى daga cikin sunayen Allah waɗanda suke mafi kyawu ingantattu da suka tabbata cikin alkur'ani ko hadisi sai abu na biyu mutum ya fahimci ma'anoni na waɗannan ayoyin da abin da waɗannan sunayen da abin da sunayen suka kusa kamar misali ya aka ɗauki ar-rahman an san ma'anar shine mai rama wanda rama manmiya ne wa ramati wasi'at kulla shay'in Allah ta'ala ya ce kuma rama ta yi ruci kowane ya sa abin da ake nufi da wannan in an ce maliku ko arrazaku ko arraziku ko al alkadiru ko al al-majid ya san abin da wannan suna yake nufi wannan shine mataki na biyu na kiyaye sunayen Allah sai mataki na uku roƙon Allah da waɗannan sunayen don bai wadatar ba ka kiyaye sunayen Allah bai wadatar ba ka fahimci ma'anonin sunan Allah in ba za ka roƙi Allah da suna in za a roƙi Allah da sunayen shi kuma ana so ka roƙi Allah da sunayen shi waɗanda suka dace da abin da kake bukata misali Allah daga cikin sunayen shi akwai al'alim masani to kana so ka roki Allah ilimi kana iya cewa ya alimu alimni ya Allah mai ilimin da bai da iyaka ba ni ilimi kana neman abin da za ka rayu na arziki Allah daga cikin sunayensa akwai arrazaku akwai arraziku duk sunayen Allah kana iya cewa ya raziku wa ya razzaku urzukuni ya Allah mai arziki mai azurtawa ka azurta ni kana so ka roki Allah ya baka haƙuri ko ya baka wata baiwa kamar ta haihuwa ko makamancin wannan daga cikin sunayen Allah akwai alwahabu mai yin baiwa mai ba da kyauta ka roƙi Allah ka ce ya wa habu habli kamar yadda annabi ya yi ko fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu ala ala yaquba waj'alhu rabbi rabiya kaga ya roƙi Allah da sunan Allah a matsayin wahabu ne wanda yake ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u az-zukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima wannan shine Allah shi ke yin kyauta shi ke ba da ‘ya'ya shi ke yin baiwa to ka roƙi Allah da sunansa wannan shine mataki na uku na amfani da sunayen Allah don haka kiyaye sunayen Allah na daga cikin abubuwan da suke wajabta wa bawa shiga aljanna Tunda da kuji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man da dakhala jannata. wanda duk ya kiyaye ya hardace ya banci ma'anoni ya roki Allah da waɗannan sunayen to zai shiga aljanna Allah ya azurta mu da shiga aljanna sai abu na uku da yake wajabta wa bawa shiga aljanna a ranar kiyama shine ikhlasu a cikin tauhidi mutum ya tsarkake Allah wajen kadaita Allah ya zamanto Allah kawai yake bautawa shi kadai yake nufata da ayyukansa domin kuwa hadisi ya tabbata wanda al'imamu Ahmad ya ruwaita cikin musnadinsa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ruwayar nan an same ta daga mu'azu dan jabalin ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ce man shahida Allah ilaha illallahu mukhlisan min da dakhala jannata wanda duk ya shaida ba wanda ake bautawa bis cancanta sai Allah yana mai tsarkake haka a zuciyarsa yana mai ikhlasi a zuciyarsa to zai shiga aljanna kun ga kenan wanda duk ya kiyaye ikhlasi a cikin tauhidin shi ko shakka babu mutum zai shiga aljanna idan ya bar duniya a ranar kiyama Allah azurta mu da shiga aljanna sai abu na hudu da ke wajabta bawa shiga aljanna gaskiya cikin tauhidi ya zama abinda mutum zai yi wa Allah na tauhidi ya zama da gaske yake ba da wasa ba ba yana yi ne kawai don ambata ba ba yana yi ne kawai don a ce ya ba da gaske tsakani da Allah kawai yake domin kuwa an ruwaita hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu hadisin da al Ahmad ya ruwaito cikin musnadinsa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah sadiqan biha Khalal Jannata, wanda biya shaida ba wanda ake bautawa bis cancanta sai Allah yana mai gaskata haka yana mai gaskata haka a cikin zuciyarsa to zai shiga aljanna Allah ya tsare mu daga shiga wuta ya sa mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna sai abu na biyar da ke wajabta wa bawa shiga aljanna mutuwa akan tauhidi ya zama mutum ya mutu da imani domin duk abin da mutum zai yi a duniyar nan na sabon Allah in dai ya mutu yana da imani ko da kwatankwacin ku zarra ne to sai ya shiga aljanna watan wata rana ko da abin da zai faru da shi zai faru da shi amma idan mutum ya mutu bai da kwatankwacin kwayan zarra na imani a zuciyarsa to ya yi hasara kuma ya tabi Allah ya tsare har wace hadisi daga mu'azu dan jabalin mu'azu dan jabal radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljannata wanda duk kalmarsa ta karshe da zai yi a duniya ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna sau da haka kenan wanda zai mutu akan la ilaha illa Allah shikenan ko da mai saban Allah ne in Allah ya ga dama zai ma yafe mai gaba ɗaya ba wata matsala domin abin da Allah ke nace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da mutum na saban Allah in dai ba shirka bane in Allah ya ga dama zai yafe mishi ba kuma wanda ya isa ya ce ba za a yafe mishi idan kuma Allah ya so sai mai azaba gwargwadon yadda ya so gwargwadon saban da ya yi wa Allah sannan daga baya da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai fito daga wuta zuwa aljanna wannan kam alkawari ne na Allah ba yadda za a yi wanda ya mutu da imani ko da kwatankwacin kwayan zarra ne ya dawama a wuta Allah bai alkawarin haka ba Allah ya alkawarin aljanna ta masu imani ne da haka duk wanda ya mutu da wani yanki na imani a zuciyarsa wannan kam ko shakka babu sai ya shiga aljanna ko da ko zai je remedial course a wani wuri Allah ya raba mu da remedial course a lahira domin in ba dan saboda wasu jami'o'in sun ce kar a yi ma special admission ba a daidai ko UME ne hundred loan ko kuma a yi direct entry ai mu da ba direct entry muke nema ba ai mu special admission muke shi ai special admission shine za a ba kai shekara daya a ta biyu a ce ka gama sai wannan special admission din yayi ai mu wannan muka fi so amma a ce sai ma ka je kai wani wannan loan ko a aljanna a muna can can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine burin mu shine abin da muke roƙon Allah Allah ka azurta mu da haka da wannan hadisin al abu dauda ya rawaci hadisin kuma hadisi ne sahihi bayan wannan sai abu na shida da ke wajabta wa bawa shiga aljanna mutum ya mutu akan aiki na kwarai ya zama mutum na gama wani aiki na kwarai sai Allah ya ɗauki shi ya tashi daga wannan majalisun zai tafi gida sai mutuwa ta same shi ya gama sallah ya je ya dan kwanta sai mutuwa ya same shi ya gama sallah ya yana zikirorin safe ko zikirin yamma yana jiran rana ta fito dan yana fila sannan ya fita sai Allah ya dauko ya kaddara masa mutuwa ya je ya ziyarci yan uwan shi ya dawo akan hanya sai ya hadari ya je ya gaida iyayen shi yana dawowa sai aka tare shi a hanya aka kashe shi duk wannan mutuwa ne aka aiki alheri ya tafi wajen wa'azi ko ya je wajen wani taro don ci gaban al'umma don gyaran halayen al'umma a nan wurin Allah ya ɗauki shi ko akan hanyar dawo Allah ya ɗauki shi? ai ya mutu kan aiki alheri duk wani abu na alkhairi shi yasa bawa ake so duk abin da zai rika tunani ya rika gaya ma kansa shin yanzu zan so a ce in mutu a haka duk abin da za ka duk inda za ka duk abin da za ka yi duk wurin da za ka samu kanka ka rika tunani a zuciyanka yanzu zan so a ce na mutu a irin wannan in dai abu ne da ba za ka damu ban an ce ka mutu a kan shi to wallahi ka je gaban ka gadi ka aikata shi amma abin da ba za ka so inda za a baka shawara a shawarce ka a ɗauki ranka irin wannan hali ko kana ce don Allah ku kyale ni sai an jima to in da irin wannan ne don Allah ka nisanci wannan wani ka nisanci wannan abu bai da amfani ke kullum ka rika tunani mutuwa fa za ta iya samun ka a kowane lokaci a kowane yanayi ba a shawara da kai wa ma kal nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabun mu'ajjala lokaci ne iyakantacce in lokacin ya kuma shikenan فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ba karawa ba ragewa ko baka sa ina zaka mutu ba a kuma kan me zaka mutu baka sani ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut a ina zaka mutu baka sani ba sai cewa wa man fi wanda duk Allah ya kaddara ga inda zai mutu to ba zai mutu a wani wuri ba sai nan wurin wannan mun imani da wannan turi to amma ni na gan shi ya ƙina a aikace a gidanmu akwai wani yayan mahaifina wanda duk an haife mu ba shi a gida duk mun taso shekara kusan ashirin da barin shi gida ko goma sha biyar da barin shi gida lokacin da aka haife ba ma san inda yake ba sai da yakan aiko da wasiƙa yau yana wancan ƙasa gobe na wannan kasa amma ba wanda ya sa sha ido tun da ya bar gida sai da ya shekara hamsin da ɗan wani abu sannan ya dawo kawai rannan Allah ya kaddara akwai wani ɗanshi shi da ya haifa a can wata kasa sai ya turo ɗan gida ana nan ana nan da ɗan ya waye girma shi ke wanda turu wani gangare ta hanyar yayin shi shi wannan ɗan sai ya gano inda baban yake to akwai wani jikan shi sai suka haɗa kai suka ce bari su dawo da shi suka koje suka dawo da shi da ya dawo duk muka je aka nuna mana shi ai babanku ne ai shi ne wanda kuke ta ji babanku lawal kaza kaza kaza muka je aka yi gaggashe shi ana hira kwanan shekara kacal ya rasu bayan shekara hamsin da yan kai ba shi a gida da ya dawo kwana tara kacal ya ya rasu wa man kanat maniyat kuma ya dawo ba wai bai lafiya bane wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaifa ya mutu fi ardin suwaha wanda duk Allah ya kadara mutuwarsa a wuri kaza ne bai mutuwa sai a nan wurin to tun da haka ne ya dan uwa kullum ka rika tunani menene zan yi in ya zama na mutu akai ba damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ya rawaito ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato asnadtu nabi asnadtu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ila sadari yace na rungumo annabi sallallahu alaihi wasallam a kirjina in ji huzaifa ibn al-yaman ke faƙala sai annabi ya ce man ƙala la ilaha illallah ga a wajen layi hutima lahu biha da khalal janna wanda duk ya ce la ilaha illallah yana mai neman yardan Allah da wannan kalmar kuma ya cika da ita zai shiga aljanna wa man sama yawman ibtiga a wajen layi hutima lahu biha da khalal janna wanda duk ya azumi na yini guda don Allah don neman yardan Allah sai ya zama bayan ya sha ruwa sai ya mutu to zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtiga a wajhi Allah kutima lahu biha dakhala aljanna wanda duk yayi sadaka da wani abu yana mai neman yardan Allah sai zama aikin da yayi na karshe kenan bayan wannan sadakan sai ya mutu zai shiga aljanna ashe kenan idan dai mutum ya mutu akan aikin alkhairi to wannan bawa zai shiga aljanna wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawace shi wannan na nuna mana muhimmancin bawa ya jajirce ya dage ya yi kokari wajen ganin duk abin da zai abu ne na alkhairi abu ne wanda ba za a ce tir Allah wadai ba abu ne wanda inda zai mutu akan wannan abun ba zai nadama ba inda za a bayi zaɓi akan ko a ɗauke ran irin wannan yanayi ko a ɗan jinkirta mai sai ya fita cikin wannan yanayi zai ce a ɗauka ma na fi son haka to zama bawa kullum tunanin shi kenan Allah ya samu dace sai abu na gaba da ke wajabta wa bawa shiga aljanna har da ta littafin Allah haddan alqur'ani mai girma alaramomi nawa muke da su anan ni dai ba cikin su alaramomi nawa ne to ga daya sai wa kuma ga wani sai wa kuma ga wani sai wa kuma na to ga malamai da yawan gaske ma'addata Allah ya sa albarka wallahi kun more bayan Allah kun more morewa domin kuwa ga hadisi wanda dan ku iri irin ku ne Allah ta'ala ya ya umarci manzon shi faɗa haka ina ma da na da Qur'ani nayi nayi nayi abiya gagara na buga na buga har karfe biyu dare na tafi makaranta karfe ukun dare na fita na tafi sha biyu dare na fita karfe biyar na asuba ta yi ma a makaranta amma dai haddan take ne arba'in ta rushe na yi talatin ta rushe na kama goma ta watse na goma ashirin har sai na ce dai to Allah bai kaddara kila zan haddace alkurani al al'imama Abu dawo da al'imama imam Tirmidhi sun ruwaita hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Abdullahi dan amur dan As Allah ya kara musu yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yuqalu li sahibul qur'ani za a ce wa ma'abocin qur'ani ma'addacin qur'ani ikra karanta alqur'ani wartaqi ka sa ci gaba da samun ɗaukaka kana karanta qur'ani kana ɗaukaka a cikin aljanna kama kunta turattilu fi dunya kama yadda kasance warattil kama kunta turattilu fi dunya karanta qur'ani a jere bisa tajwidi kama yadda kasance kana yi a duniya fa inna manzilataka domin matsayinka a cikin aljanna inda akhir ayatin takra'u biha zai tsaya ne iya inda ka tsaya da karatunka a shekenan kila mu ma za mu dan samu wannan tunda dai ba a ce ka haddace ba duk inda ka haddace ko izini biyu ne matsayin ka yana nan daidai da izini biyu Allah ramma kuma yana can kololuwa Allah ramma ka kama ni mu tafi tare matsayin ka zai kai inda karatun ka tsaya Allah ka azurta mu da wannan alkhairi Allah ka azurta mu da wannan alkhairi shi sahibul qur'ani da aka ce ana nufin ba kawai wanda ya haddace bane a'a wanda ya lulubci alkur'ani ya ba shi muhimmanci yake karantawa yake kokarin fahimtar ma'anoninsa kuma yake kokarin aiki da hukunce-hukuncen shi wannan shine sahibul qur'ani da ake magana a nan gurin kuma kamar yadda wani malami yake cewa shi fa mutumin da yake ma Allah ya bashi alqur'ani Allah fa ya mishi ni'ima babban ni'ima wallahi Allah ya mutum ko cikin sabai ai ma haddatan ba su da yawa ko ba ka ba kai kawai dan Najeriya ɗan Najeriya ba an gama wahalar tabbatar da addini shekara dubu ɗaya da wani abu kawai ɗan Najeriya malam kawai ka zo daga Zaria ko daga Kebbi kawai sai ka da Qur'ani wannan ai babban ni'ima ce daga Allah to ba ka gode wa Allah kan wannan ni'imar ba to in ka ko gode wa Allah hakan na nufin lalle ne sai ka kiyaye abin da kake karantawa a ga alƙur'anin na bayani kanka kamar yadda kai kake bayani akan alƙur'ani ta yaya alƙur'ani zai bayani kanka ya zama ɗabi'unka da siffofinka da halayyanka zamanto irin na wanda ƙur'ani ya yi tarbiyya a yau bisa tsautsayi an wayi gari da yawa daga masu karanta alkur'ani musamman yan uwana matasa da yawa yawansu sai ka iska cewa ba saffanci da alkur'ani ba ka gan su da girman kai ka gan su da takama kawai su yan musabaka ne kokarin su a ce an je musabaka an ci an ba da kujeran hajji an ba da kyautar mota an yi waye waye sai ka gama sauran yan uwan almajirai zai maganin zakima musamman idan ba ma da ta bane za ga wani mutum mai kokari ne yana kodin daban fikihu amma wancan mai qur'ani ya rena shi kaga wani mutum mai kokari ne yana kodin daban hadisi amma wancan mai qur'ani ya rena shi wai dan bai hada ta alqur'ani wannan yana daga cikin cutar da ta samu al'umma a wannan zamani musamman ma da sunan musabaka da ake na alqur'ani musabaka ba ita ce matsala ba amma yadda aka maida musabakar wani abu na ɗiɗiɗi kamar wani gidan biki ta yadda yake wanda ma bai cikin wannan tafiyar ana ganin mace ana mai kallon biyu abu ta da cewa ga malaman da suka kota alkur'anin nan su ba haka suka ɗauki ƙur'anin ba sun rike ƙur'anin nan gamgam ko da yaushe suna ba shi muhimmanci su ko can tsoron karatun kawai suke sai ka iska cewa ƙur'anin abin da yake daban abin da kuma su suke daban gashi kuma a sayi na aisha radiyallahu anha an tambaye ta menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ɗabi'un manzon Allah alƙur'ani Mana duk abin da ƙur'ani ya ce ayi ko a bari manzon Allah ya kiyaye to maka kai ake so yi shi yasa ma wani mawaki Allah ya saka mai da alkhairi yi wata waka yana mai kira zuwa ga 'yan uwana da ni kaina dangane da mahimmancin kula da haƙƙin alkur'ani ba kawai mu karanta shi ba ba kawai mu musabaka da shi ba ba kawai mu rera karatun shi wajen tahajjud ko kiyamun laili ba ba kawai mu nuna mun fi wani iya tajwidi ba wani bai iya tajwidi ba ba kawai mu rika kuri da kurarin jama'a da ce ba a'a ai aiki da abin da Qur'ani yake koyarwa yake cewa Allah ya saka malamin da alkhairi yake cewa ahlul qur'ani a'immatun bihi mutada ahlus suluki ila ridal jabbari lakin alaihim an yaqumu bil ladhi fihi min al-mashru'i lil abrari wa wa wa husni qiyamu laylin ma'a وحسن عبادة wa tawarrun wa صيام wa وتورع wa وتعبب bi khalaiqil akhyari وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب معارم وإدامة الأوراد والأذكار يا عامل القرآن إن تك هكذا فلك العناء بفوز عقب الدار ومتى أضعت وجوده لم تنتفي بوروفه وسكت دار موالي yake su makaranta ƙur'ani masana ƙur'ani shugabanni ne da ake da waɗanda ke son shirya ke koyi da su don su kai zuwa ga abin da aljabbaru Allah zai yarda da su ya ce to sai dai ba kawai ka haddace qur'ani bane ba kawai a ce ka iya rubuta alqur'ani bane a'a lakin alaihim an ya komo bin fi min al ila al sai dai wajibi ne akan makaranta Al-ƙur'ani masana qur'ani ma abota ƙurani su tsayu da abin da ke cikin alqur'ani na daga shari'a shirkun su zamanto masu gaskiya wa ikhlasun su zamanto masu ikhlasi yi don Allah wa husnul ibadatin masu kyautata bautar Allah wa qiyamul laylin masu tashi cikin dare su ibada ma asyami hari kuma da ranar su rika yin azumi na nafila wa zaman zamanto masu kankan da kai wa tazahudun zamanto masu gudun duniya ba masu yin abun duniya ba wa ta'affufun zamanto masu kamewa daga saban Allah wa tashabbuhun bi khalaikil akhyari masu kamanceceniya da dabi'u zababbu na mutanen kwarai wa diyanatun to masu rike addini wa diyanatun to masu kamun kai wa amanatun to masu rikon amana wa tajannubun li khalaikil ashirari to masu nisantan dabi'un mutanen manza wa ada'u fardin zamanto masu kiyaye farillai lokacin sallah su yi akan lokaci ba tare da sun sakaci ba lokacin azumi su kiyaye ka'idojin azumi in Allah ya ba su dukiyar da zai zakka su bada kasu ce malam zai fitar zakka sai dai a bashi in lokacin aikin hajji suna da hali su je su yi sada zumunta su yi kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi su yi biyayya ga iyaye su yi kyautatawa makwabta su yi ba da haƙƙi ga masu haƙoƙi su yi wa idamatul aurati wajtinabu maharimi kuma da nisantan haram duk abin da Allah haramta su kiyaye ba za su ci haram ba ba za su saba wa Allah ba wa idamatul auradi. zaman do masu yin wurdi wato nau'o'in azkar da addu'o'i wal azkari da nau'o'in zikirori da ake yi na safe da na yamma domin zikirin nan makami ne ga mumi zikirin nan kariya ne ga mumi zikirin nan Allah yana farin ciki da shi addu'an nan Allah yana son a yi kai hadisi ya inganta wanda duk yake addu'a yake roƙon Allah Allah yana fushi da shi duk wanda yake roƙon Allah Allah yana fushi da shi kun san dalili saboda wanda ya roƙi Allah mai girman kai ne yanda yake roƙon Allah mai girman kai ne yana jin da wadatu zai bukatan komai ga Allah shi kuma Allah ya fi karfin a ce ba a bukatan abu da shi ko ba ka bane saboda haka wanda duk yake roƙon Allah yake addu'a yake neman biyan bukata wajen Allah to wannan mai girman kai ne Allah kuma yana fushi da shi malai ce ya hamil alqur'ani ya kai wanda Allah ya ba alqur'ani in taku haka ba in da ka zamanto waɗannan sifofin da muka ambata su ne naka a falakal hada to muna maka lale marhaba muna maka bushara da farin ciki bi fauzi ukubar dari kuma za ka samu rabauta da ainihin gidan zama na dindindin na albarka wanda ake so na aljanna kenan wa mata a ba ta hududu amma idan ka tozarta iyakokin ƙur'ani. ya zamanto ka kiyaye dokar Allah ba da ke cikin alkur'ani ba lam tan tafi bi hurufi to abin da ke cikin alkur'ani na harufa da kake karantawa ba zai amfani ka ba wasa kanta dara bawari kuma sai ka zauna a gida na halaka gidan wuta ke na a ranar kiyama Allah tsare saboda haka karatun alkur'ani da aiki da abin da ke cikin alkur'ani na daga cikin abin da ke wajabta ba ma shiga aljanna sai abu na gaba karanta ayatul kursi yana daga cikin abin da bawa yake shiga aljanna ta hanyarsa, hadisi ya tabbata daga abu umama albahiri, radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man kara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktuba lam yamna'ahu min dukhul janna illa an yamuta wanda bi ya karanta ayatul kursi bayan ya yi sallame sallan farilla bayan an gama sallan farilla sai mutum ya karanta ayatul kursi to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa kenan da kaga bai shiga aljanna ba na da rai ne tunda ba shiga aljanna sai ya mutu amma in dai zai mutu to zai shiga aljanna kuwa kai Allah ka azurta mu wannan romo har ina wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i rawaito amma sai ga wasu wallahi yadda ka san akan wuta suke sallah ana yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai fam kaga mutum ya dauki littafi musamman ranakun karatu irin wannan an yi karatu mutum zai daure a yi karatun awa ɗaya da rabi awa biyu kila ma mai karatun mai tsawaitawa ne kaga an yi lokaci mai nisa taran dare amma a zo a yi sallah ana sallama sallah fut sai fita yadda kasan ya yi sallah akan garashin wuta la ilaha illallah wannan bai fahimci abin da musulunci ke nufi dangane da zikirin Allah ba ai kamata yayin an sallama kai azkaru kai istighfari guda uku قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كي أذكار ذلك تبت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موضع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كي آيات الكرسي ككرن تقول هو الله ككرن تقول أعوذ رب الفلك تقول أعوذ رب الناس ككرن تاسو إن أبا سلم بغرباني كو أبا سلم أصبعي قل هو الله سوءك ذاكي قل أعوذ رب الفلك سوءك قل أعوذ رب الناس سوءك سنك تسبيه سبحان الله ثلاثين دعوك الحمد لله ثلاثين دعوك الله أكبر ثلاثين دعوك سنك لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير in talatin da hukun maka yawa saboda kana sauri kana jaraba a makaranta ba ka so ka makara shikenan akwai sauki addini mai sauki ne Allah ya sauƙaƙa sai kai subhanallahi guda goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma la ilaha illallah goma sai ka sa ka tafi wannan an samu dinga kanka in za ka yi tsaka tsaki ne sai kai subhanallahi 25 alhamdulillah wato sai kai subhanallahi 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar 11 la ilaha illallah goma sha ɗaya sai ka tashi ka tafi amma ka tashi hannu saka yau daga yin sallama ka tafi baka gode wa Allah ba ka yabe shi ka girmama shi ba ka tsarkake shi ba ka ambace shi ba aiko yi gaggawa wa Allah kai gaggawa ina za ka don Allah a duniyan nan me kake nema da Allah ba zai baka ba ba ku dan ce wani a Saudiya ya je wajen Ka'aba yana dawabi ya zo daidai wajen multazim ya makale yana ta addu'a ya Allah Kasan ni ba Kano ne ni ba Kano ne ka san Kanawa hadari ne kun sani dai kuma ko hadari ne Kanawa saboda haka yace bai Allah ni ba Kane ne ni ba Kane ne garin mu masu tsada uku sai da kuɗi ya Allah wanda ya zauna a Kano bai da kuɗi ya shiga tara ka zan ba Kano hadari ne mun san wannan kuwa ba Kano yo Allah na ba Kano hadari ne ku gaya masa wani ba zai faɗa haka duk wanda kuka sani ba Kano gaya haka saboda haka wannan ba Kane ta addu'a ya Allah kuɗi ya Allah halin da nake ciki kudi sai wani shi kuma ya kagara sai yana da abin da yake bukata wannan yana roƙon kuɗi kudin ma bai ta kara kara ba kawai sai tuni shi lallaka ko sai ba shi dalori ya ji lallaka shi da kuka ba shi Allah bai bai bukatar shi ba shi kuɗi yake nema Allah bai bai bukatar shi zan take wannan hikayar ana yawan ambatanta ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba akwai dai sako me ya sakon shine kai abinda baka tsammani Allah zai maka sai maka in yi kayan ta inganta ko bakanan ne ko ba zai ko ba wai shi yanzu roƙon Allah yake yi to Allah ya amza mai addu'a ta hanyar wani shi wannan wai yana ganin ya raina abin da wanda yake ya bata mai lokaci kawai kudi ne kudi wannan dare shi wannan shugaban kaza yake so kila wani yana neman dan miliyan da zai karasa gidan shi dan Allah gashi nan da muka ba nuri shi bai san yanzu Allah ya biya ma wannan bawan wanda shi yake ganin kaskantacce ne Allah ya riga ya biya mai kaskantacce shi kuma ya da zama ma in nashi shi zai biya ko ba zai biya ba oho shi dole ya samu nashi shi Allah haka yake ba ruwan shi saboda haka karka raina abin da ka roƙi Allah roƙon Allah muhimmin abu ne ka roƙe shi da ladabi da girmamawa da neman bukata a wurin shi da kaskanci kai mas bukaci ne shi mai shi ne wadatacce ne saboda haka ɗabi'an nan ta gaggawa a cikin masallaci ba lalura ba komai dan lalura na iya sa ana sallar masallah dole tashi to gama lokacin yaki ana ma raba jama'an gida biyu bane kaga wannan lalura ce amma a ce mutum ya maida ta ɗabi'a ana sallama wuf ya fice ba zai zauna yi zikiri ba gaskiya wannan tsakani da Allah ba a fahimci manufofin shari'a ba dangane da zikirin Allah Ta tabaraka ta'ala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya ce wanda duk ya karanta ayatul kursi bayan sallan farilla to fa ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa kaga irin wannan mutum ana iya ce Allah kashe ni kawai in shiga aljanna ko ba ka ba wannan shine ake so bawa ya rika tunanin cewa abinda in na mutu akan shi ba zan damu ba shi da ake so ban san karfe nawa ne ake sallar sha ba ana da sauran minti nawa na za jazakumullahu kai sai abu na gaba da ke wajabta wa bawa shiga aljanna karanta suratul mulk tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan suran mai ayoyi guda nawa 30 wannan sura hadisi ya zo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratun min alqur'ani ma hiya illa 30 ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalat aljanna wa hiya tabaraka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata sura ce alqur'ani ba ta da wani adadi sai ayoyi 30 katan amma dai ta jayayya a gaban Allah ga wanda ya lazumce ta yana karanta ta sai da ta sa shiga aljanna wanda Allah ce wa ya tabaraka ita ce tabarakan nabi biya dihi mulku wa huwa ala kulli shay'in don Allah mutane nawa ne a cikin suka ba suratu tabara wato suratul mulk muhimmanci suke karanta da don Allah tsakani da Allah kila sai dai da azumi kawai dai yawa ba mu damu ba to wallahi wannan gara ba sa ce romo ne mai girma jayayya ta yi a gaban Allah su ce wannan nawa ne mutumina ne abokina ne ya lazumce ni yana karanta ni ya Allah ka kyale shi shiga aljanna sai ta jayayya sai da aka ba ta dama wannan bawa mai karanta shi shiga aljanna wannan hadisi wanda hadisi ne tabbatacce al-Imam Tabarani ya rawaito shi yana daga abinda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sau da yawan gaske da daddare kafin ya kwanta bacci yana yawan karanta suratul sajada alif lam mim tanzilun kenan ko suratul sajada da suratu tabarakan ladhi bi yadihi mulku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawan karanta waɗannan surori guda biyu da dare kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya a cikin sunan shi ya uwa mu dage mu rika karanta suratu tabara tabaraka allazi bi yadihi al-mulk tabaraka allazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa karshe kula ra'aytu min asba'a ma'ukum gaura man yatikum bima'in ma'in mu rika karantawa ayoyi 30 ne ba yawa wala lati wannan wani fahimi ne hanya ce sila ce wasila ce dalili ne na shiga aljanna yan uwa haka nan suratu sajada wadda ke cikin alkurani alif lamin tanzilun hadisi sahihi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta tare da tabarakal ladhi bi yadihi mulku a cikin dare kafin ya bacci dukkan su aya 30 ne suratul sajda ayoyi 30 suratul tabara ayoyi 30 to haka mu dage wannan falala ce yana daga abin da ke wajabta bawa shiga aljanna karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad me dalili akan haka saboda Anas dan Malik ya ruwaita hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma yace kana rajulun min al-ansari ya ummuhum fi masjid quba'a fa kana kullu maftataha suratan yaqra'u lahum fi salati yaqra'u biha افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها ce akwai wani mutum daga cikin mutanen madina wanda yake limanci a masallacin kuba kunza masallacin kuba na daga cikin masallatai masu falala a daraja gaba daya a masallatan duniya gaba daya masallacin kuba shine na hudu a cikin masallatan da aka ambaci falalansu shine na hudu wane ne na farko na makka sai wanne madina sai wanne baitul maqdis ko kuma sa sai wanne sai na kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi alwala ya je masallacin kuba yayi nafila raka'a biyu za a bashi ladan wanda ya umra nafila raka'a biyu a wannan masallacin daidai yake da matsayin umra to shi wannan limamin a masallaci yake limanci to sai zama yana da wata ɗabi'a kowace sallah zai kowace sallah kafin ya karanta surar da zai karanta bayan fatiha sai ya yi kulwar lahu sannan in ya gama sai ya yi wannan surat haka yake musu kullum kowace a kuma a sabu. fakalu in taqra biya biyu sura ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى لمن ga kun san tuntuna an da an ba yau aka fara kalubalantar liman ba Allah sarki liman liman gatan gawa suka ce mashi malam mun dai lura kullum sai ka karanta kulwar lawu sannan karanta sura to in kana ganin kullu Allah sai gajarta ne to ko dai ka karanta ta ita kadai ko kuma ka kyale ta karanta wanda kake so karanta amma ba mai zakar ka hada ba rikici kenan sai limamin ya ce ma'ana bi tarikiya ni ko ba zan bari ba yadda ko ga ina yin naka zan cika ba in ababtum ana ummakum bi fa'altu wa in karitum wa in karitum shikenan taraktukum in kun ga in ci gaba to zan rika muku limanci amma sai na karanta wannan in ko kun gaba kwaso zan bar limancin shi a ƙarshe dai sai zai kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa ya fulanu ma yamna'uka mimma ya amuru bihi ashabuka me yana kai abinda mamunka suka ce kai wa ma ya hamiluka an takara a hadhihi surata fi kulli rak'atin kuma me yasa kowace raka'a zaka yi sai ka karanta kul wallahu fa qala ya sai ce ya manzon Allah inni uhibbuha ina son kul saboda siffa ce ta Allah take magana akai saboda haka nake so fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzon Allah ya ce hubbaha adkhalaka jannata san da kake wa qul wallahu to ya shigar da kai aljanna ashe kun na karanta qul wallahu ko da yaushe na daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya shiga aljanna haka ne ko ba haka ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito al-imam tirmidhi ya rawaito shi kun ga daga cikin abubuwan da ake karanta bayan ko sallar farilla akwai qul wallahu ko za a karanta ayatul kursi za a karanta qul wallahu za a karanta qul a'udhu birabbil falaq za ka ranta kulawun mulkin nasu idan idan sallar magariba ne ko sallar asubahi da kulwan lawu da kula uzan za ka yi kafa uku in sauran salloli ne kuma duka kafa daidai za ka yi su saboda haka mu dage mu rika karanta kulwar lawu a na daga cikin abubuwan da ke wajen shiga aljanna sai abu na gaba yin sujudar tilawa an karanta alkur'ani an kai inda sujuda take a yi sujuda ta tilawa wannan ma yana shigar da bawa aljanna domin abu wurin da yaro ta hadisi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qara ibn adama as-sajadata e eh zala shaytanu yabki idan dan adam ya karanta sura ko ayat da ke tare da sujuda ta tilawa sai kuma yayi wannan sujudar sai shaytan ya janye jikinsa yana kuka ya ƙulu yana cewa shi shi ɗan kenan ya waidi umira adama bin sujudi fasajada fada hujjan nan ya ce ya kai cuna an umarci ɗan adam da yin sujuda yi wa Allah biyayya ya sujudan shi kinan zai shiga aljanna wa umirtu bin sujudi fa abaitu faliyan naru ni kuma aka umarce ni da yin sujuda na ƙi shi kenan wuta zan shiga wannan shi ne abin da shaidan zai ce saboda haka kun ga ashe idan bawa ya karanta ayar sujuda ta alkur'ani ya yi sujuda to wannan fasfot ne tikit ne dalili ne da zai sa shiga aljanna kana karata alkur'ani sai ka zo a sujuda ka yi kana sallah ka zo a sujuda ka yi wani ya da muhimmanci idan kana limanci kana tare da mamun da ba su san ka'idojin su da sahu ba ai su da tilawa ba to yan karanta wannan aya za ka yi ko ba za ka yi ba malamai sun maganganu wasu ka ce kawai kai tsaye ka yi abinka wani an gama an tambaye ka ce ga dalili wasu ka ce a ka kawo rudani a sallah tun da ba sani ba ka ilmantar da su mana ka gaya musu a cikin karatu gashi gashi gashi biran da suka kayi sun san ana yi wanda wannan ya fi akan kawai mutum ya tsari ba tare da mutane sun sani ba musamman idan mutane da yake walimanci ba mutane ne wanda suke da fahimta ta karatu da ya kai zurfin haka din suna manufar ita ce a ɗora mutane kan mataki kaɗan kaɗan don su kai ga yadda za su bauta Allah su sani ba a rikita su a ruɗa su ba wannan baya daga cikin koyarwa ta shari'a idan ana hikaya hikaya ake yi ba a canza lamiri kun san ku yawan ku bare bari ne saboda haka ba a canza lamiri ba zai shiga ba ne zan shiga hikaya ake yi ta hada hikaya ba a canzawa ko wani Kano ne ya ce a canza wannan hadisi al'imamu muslim ya ruwaito shi daga cikin abubuwan da ke wajen ta bawa shiga aljanna kwaikwayon mai kiran sallah kwaikwayon mai kiran sallah domin arwa jadiji daga umar dan khattabu radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza qala al mu'azzin Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum sai ɗayan ku shi ma ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya kwaikwaya ke sun makala sa'an nan mai kiran sallah ya ce ashadu Allah ilaha illallah kala shi ma sai ya kwaikwaya ya ce ashadu Allah ilaha illallah sun makala ashadu anna muhammadar rasulullah mai kiran sallah ya faɗa ka kala shi ma sai ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah sun makala sa'annan mai kiran sallah ya ce hayya ala sala kala shi sai ya ce la haula wa la illa billah sun makala sa'annan mai kiran sallah ya ce hayya ala fala kala sai ya ce la haula wa la illa billah sun makala sa'annan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar qala sai ne kwaikwayon yace Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sa na mai kiran sallah yace la ilaha illallah qala sai ne kwaikwayon yace la ilaha illallah min qalbihi har zuciyarsa haka yake nibi da karar jannata shiga aljanna don Allah ku ji aljanna tubus to da Allah bai gane mutum shiga aljanna don Allah ga abubuwa masu sauki amma sai ga sakacinmu shi ke nan sai wani kuma abu ana taka maka mai lahira ko ya taba harman ina zai haɗu da wani ya taimaka mai da ɗan wani abu ga abubuwa da yawa kai amma dai shaidan shaidan ne Allah ka kara mashi la'ana wallahi shi ke ja mana wannan masifa in ba haka ba Allah yana son ya ji kanmu ya yi mana rahama wannan abubuwa hanyoyin shiga aljanna ga sunan wafalan wafalan ta kowace hanya a rana guda za ka yi abubuwa fiye da ɗari na shiga aljanna rana ɗaya duk wani abubuwan da aka faɗi gaba ɗayansu akwai ranar ba za ka aikata su burka amma zai ga wata ranar kawai shi ya zo kawai tunanin mutum sai ka mutum kawai yana tunanin ai gobe na nan ai ji muna nan zai da bari mu dan more na yau dai kawai shi kenan sai ga ya gafa da yaron kana shi kenan kai shaidan Allah ya lance ka wannan romo har ina kiran sallah fa ake duk abin da aka faɗa kiran sallah kai ma ka faɗi sai wurin da aka ce hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala la hawla wala quwwata illa billah shikenan duk sauran abin da mai kiran sallah faɗi kai ma ka faɗi manzo Allah zai ma ce in dai ka faɗi tsakaninka da Allah har zuci za ka shiga aljanna yanzu kina a cikin muna ko da ba sa wannan ba mamaki ko magariba wanda suka samu sallar magariba nan bayan kira sallah ana kiran sallah da su anan amma ba su ba to muna fata daga isha'in nan za a fara duk abin da mai kiran sallah ya faɗi ka faɗi duka amma in ya ce hayya alal sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya ce hayya alal fala ka ce la haula wala quwwata illa billah shi kawai abin da zaka canza amma banda wannan abin da ya faɗi shi zaka faɗi wannan hadisi al-imamu muslim ya ruwace shi yana daga abubuwan da ke wajabta bawa shiga aljanna bawa ya zamanto mai kokari wajen kiyaye sallolin farilla salloli na farilla ba sakati kar ya yi irin abin da ake danganta kakannina da shi gangami a salloli rututu don wai an ce kakanni na waya ka suke wannan kage ne na bare ba ruwan fulani fulani ba za su yi wannan ba fulani da suke jihadi jikokin dan kodiyo waɗancan dai mutanen nan na can wanda ba san kiran sallah su ne so mutum ya kiyaye sallolin farilla kar ya sakaci da suna daga abin da ke wajabta shiga aljanna wannan hadisi ne tabbatar da haka Uba da dan samin Allah ya kara mu yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar khamsu salawatin wannan Allahu ala al-ibad salloli biyar Allah ya wajabta wa bayi man ja'a bihinna lan yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda Allah ahdun an yudkhilahu aljannata wanda duk a ranar kiyama aka same shi ya zo da sallah bai tozarta komai a ciki ba don wulakantar da ita ya yi ta yadda aka ce salloli biyar ba wasa to yana da alkawari wajen Allah cewa Allah zai shiga tashi aljanna akwai alkawari shi ko Allah ba ya saba alkawarin shi inna Allah la yukhlifu almi'at Allah bai saba alkawari wa man lam yati bihinna wanda ko bai zo da sallolin yadda yake ba falaysa lahu inda Allah ahadun to Allah bai mai alƙawarin komai ba in sha'a azaba in Allah ya so ya mai azaba bai sallah yadda ya kamata bai cika sallah ba wa in sha'a adkhalahu jannata. in Allah ya so ya shigar da shi aljanna Allah ya isa ya haka ba kuma wanda ya ture shi to me yasa zaka je cikin in sha'a. me yasa za ka bari ka shiga cikin yan in sha'a ba gara ka shiga cikin waɗanda Allah ya alƙawarin ya shiga da su aljanna ba maka ba me yasa za ka bari ka shiga cikin yan in sha'a in Allah ya so yayi ka in Allah ai karka ka shiga wannan an shiga ba babu rigima ne ai tun farko an shiga babu rigima a tsaye da kai kuru kana jiran sai da kai da kai ai ka ga matsala ta uku yanzu a ce gaba ɗaya admission ne aka zo an gama ba da admission an yi registration sai aka zo ana leka ana ambatan sunayen wanda ake marajista kowa ya shiga layi kana ciki gaba ɗaya an zo an kira sunan kowa ya hansa sai aka ce list ya kari kai kuma ga ka tsaye cur kuma kai ka san ka ga admission kai ka san yi registration amma ba sunanka ya hankalinka zai zama kaga zai tashi zuciya ta buga idanuwa su kada yawu abin baki ya kumfa ciki ya kara ko ba ka ba saboda baka sani ba ana nufin ba a baka ba ne admission din ko an baka an kwace ne ko me ba ko ba ka ba to me yasa zaka shiga cikin wannan ka shiga cikin wannan da su za fara kira mana a ba da ya kamata kenan ba an ce wanda ya zo da sallolin da biyar ya yi su yadda ya kamata yana da alkawari wajen Allah zai shiga da shi aljanna wanda ya zo da su ba cikakku ba to Allah bai mai alƙawarin komai ba in Allah ya so mai azaba in Allah ya so shigar da shi to me za ka cikin in Allah ya so ga shiga cikin da farko ba da ba alheri ba tunda ne za ka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yana daga abin da ke wajen sa ba shiga aljanna wannan hadisin al-Imam an-Nasa'i ya rawaice shi daga cikin abubuwan da ke wajen sa ba wa shiga aljanna akwai hadisin da ke bayani akan kiyaye sallan alfijir sallah asubahi kenan da sallar asar wanda duk ya kiyaye sallan asubahi akan lokaci bai bari sai ran ta kusa fitowa yaje na kokofan kuciya sallar la'asar bai bari sai ran ta kusa fadawa yaje na kokofan kuciya zai yi sallah akan lokaci wanda ya kiyaye wannan shi ma zai shiga aljanna domin yaro ta aliji daga ammara ibn ru'aiba Allah ya kara mashi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yalijan nara ahadun Sallah, qabla tulu'i ishamsi wa qabla ghurubiha ba zai taba shiga wuta ba mutumin da ya yi sallah kafin rana ta fito wata sallah ce kafin rana ta fito da kuma kafin rana ta fada wata sallah ce kafin rana ta fada to wani hadisi al-Imam Muslim rawaito yana daga abin da ke wajabta wa bawa shiga aljanna in ya mutu bawa ya kiyaye nafila a hudu kafin sallar zahar da raka a hudu bayan sallar raka a hudu kafin sallar zahar da raka a hudu bayan sallar zahar. domin kuwa al’imamu imamu tirmidhi ya roci hadisi daga ummu habibata radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار wanda zai kiyaye rakawai hudu na nafila kafin a sallah azhar da rakawai hudu na nafila bayan sallah azhar Allah zai haramta ma wuta shi san wuta ba ta isa ba an haramta mu wuta shi Allah ka haramta mu ga wuta aka haramta ga wuta ka more ma'ana wuta adabo ba mu baki hanyar ki daban hanyar mu daban dama mai hada kifi da kaska ɗaya ɗan ruwa ɗaya ɗan tudu mai hada su ɗaya ana ci ɗaya sai dai a kashe mai hada su saboda haka wuta ce ke ki je can Allah raka taki gona mu muna nan gefen ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su abubakar da umar da usman da aliyu ga mu insha Allah ba dai za mu kai can ba amma muna kusa insha Allah saboda haka mai kokari rakoyi hudu kafin azhar rakoyi hudu bayan azhar sai da wani da wahala ne ga leburorin gwamnati saboda kullum a gurguje ake zuwa mai sallah a gurguje amma na san malami na ba matsala domin na sani tun a Zariya ranar juma'a sha biya ta matsalaci bai fitowa sai karni biyu da alhamdulillah abu na ƙarshe da zan faɗi saboda abubuwan na da yawa amma zan faɗi na ƙarshe a wannan zama insha Allah wanda ke wajen bawa shiga aljanna yin zikiri bayan alola akwai zikirin da ake so a yi bayan ka gama alwala domin har wajen hadiji daga bata ɗan amir radiyallahu anu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man tawadda'a faqala ashhadu an la ilaha illallah wa'dahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina illa futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayha sha'a al-imam muslim da tirmidhi suka rawaito wannan hadisin daga ubata dan amir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya yi alwala da ya ƙara alwalan sai ya ce a shahadu Allah ilaha illallah wa da hula sharikala, wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina ya faɗi wannan to za a bude mashi kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda ya ga dama baki wannan romo har ina ƙofofin aljanna takwas ta inda ka ga dama ma za ka shiga don Allah ‘yan uwa me zai hana mu wannan kokarin ta yanzu a cikin muna akwai waɗanda sun yi alwala a yau sallan magarba amma ba su wannan addu'a wataƙila don ba sani ba to za an gaya musu wasu kuma sun sani saboda sauri ne ba su yi ba don Allah wannan saurin bai da amfani don Allah wannan saurin bai da amfani wallahi waɗannan zikirorin waɗannan zikiron da kuke gani wallahi so ne rayuwar su ne rayuwar bawa don suna sa bawa ya samu natsuwa a zuciyarsa suna ƙara mai saiti suna tabbatar da shi akan hanya dama abin da aka hana kar kai karambani abin da ba sa ka tafi amma wanda ya tabbata daga bakin manzan Allah su wasu rike shi gam ka dage kai kai wallahi kar sakaci babban hasara ce kai sakaci baka zikirin Allah ba ka yin azkar wanda suka tabbata cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi babban asara ne kuma zai cikin ka baka da tsari firgitacce ne zaka zama har gitsatse wallahi amma kana yin zikirin Allah yadda shari'a ta ce ka kiyaye ka rike gangam sai ga kullun cikin nasuwa kake ai Allah ne faɗa ka ala bi zikirin lahi tatma'innul qulub zukata tana samun natsuwa da zikirin Allah subhanahu wataala yan uwa mu dage ayyukan suna da yawan gaske abubuwan da ke wajabta shiga aljanna na da dama waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da yawan gaske waɗanda suke malamai sun rairayo daga cikin alkur'ani da hadisan Manza Allah sun zama sun bata mana misali akwai magana yin nafila raka a biyu bayan kayi alola in dai kai alola to kai nafila raka a biyu yana daga cikin abubuwan da ke wajabta bawa shiga aljanna yana daga cikin abubuwan da ke wajabta bawa shiga aljanna kai nafila raka a biyu ba wai don kayi alola yanzu ba a'a haka kawai inda kana da alwala ka samu kanka a wuri inda za ka yi na sallah matuƙar dai ba cikin lokutan da aka hana yin sallah ba ne kai na fila raka a biyu na daga cikin abubuwan da ke ba wa shiga aljanna haka nan yana daga abubuwan da ke wajabta bawa shiga aljanna waɗanda hadisai sun tabbatar mutum ya kiyaye na fila raka a goma sha biyu a cikin dare da yini ya zamanto mutum ya yi raka a biyu raka a hudu kafin azahar raka a biyu bayan azhar raka'a biyu ka bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i raka'a biyu kafin sallar asubahi waɗannan mutu ya lulumce su suna wadda samun shiga aljanna sallan walha wanda ake barana ta fito raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a takwas na daga cikin abubuwan da ke wadda bawa shiga aljanna banda wannan sallar juma'a ai sallah cikin jam'i na daga abubuwan da ke wadda bawa shiga aljanna kamar yadda zai suka nuna doriya akan wannan daga abubuwan da ke wajen ba bawa shiga aljanna akwai yin da'a da biyayya ga annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasance wanda yawa annabi biyayya zai shiga aljanna wanda ko ya saba wa manzon Allah to shi yake shiga aljanna kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna haka nan ba ƴan uwa lazimtar jama'a ya zama baka warewa kullun kai a ware a'a ya zama kana tare da jama'a kana tare da jama'a masu alkhairi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sabani raraba bai da amfani ka zama kana cikin jama'a ana aikin alheri tare da kai wannan shine yake sa mutum ya kai ga samun shiga aljanna Allah ya sa mu ciki da sauran abubuwa da dama waɗanda a wannan zama ba za mu iya kawo su duka ba fatan mu Allah ya azurta mu da ayyukan da ke wajen ta shiga aljanna Allah ka ba mu ikon da zantar su Allah ka riga kai mana ni'ima ka gaya mana ta hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallama abubuwa da dama waɗanda yin an yi gasu da sauƙi ga daɗi ga rashin wahala amma za su kai mu ga aljanna Allah ka azarta mu da yin shi Allah ka taimake mu mulkayin waɗannan abubuwa Allah ka nisanta mu da dukkan abubuwan da za su hana mu yin wannan abubuwa duk wani shaidani na mutum ko aljan wanda zai zama dalili na ya hana mu yin irin waɗannan ayyuka da ke sa bawa shiga aljanna Allah ka nisanta mu da shi Allah ka nisanta mu da shi domin ba da alkhairi kenan kware da gaske abinda ke kawo alkhairi shine a yi aikin alkhairi abin da ke kawo alkhairi shine azurci ayyukan alkhairi ga kuma abubuwan da masu sauki wallahi abubuwa masu sauki abubuwan da ba wahala Allah ka sauwake mana ka yassare mana ka ba mu ikon da zanta su mu rayu cikin su mu mutu akan su da ƙarshe yan uwa ina godiya ta musamman ga shi mai wannan gida kuma wanda shi ya asasa wannan majalisi wato professor mai noma shugaban jami'ar jiha ta nasarawa wanda kuma tun farko na ambata muku malami na ne saboda kun san dai kafin ya zo garin ku ko da yake dan jihar ku ne ya dai zauna a wani gari ko ba ka bane to daga cikin garuruwan da ya zauna garin da kuma bai zauna garin da ya kai shi ba kuma zai taba zama a cikin garin shi ba ba zai taba zama a wanda ya fi shi ba ko ina ne in dai ba maka ko madina ba ko ina zai zauna a duniya ba zai kai zare ba ko ina zai zauna domin hatta wannan assasa majalisun nan to wannan salo ne daga zariya kuma shi malamin na ya san haka saboda akwai makarantar da suka nazarci zuwa a zariya ranakun juma'a na san cewa ko lokacin da yake abuja wasu lokutan zai baro abuja don wannan karatun na ranar juma'a wanda ake yin tafsiri bayan sallar la'asar a gama kafin magariba awa ɗaya zuwa awa ɗaya da kwata wanda ɗaya daga cikin malamanmu a can jami'a ta ahmad bello zaria wato malam salihu abubakar yake gabatarwa ta da maja bakin shi alkali ko da yake bai sai daura kowa ba alkali ne kawai da masu karatun ƙur'ani shi bai sai ɗaura kowa ba dr sa'idu yunus wanda yana jin sati uku da ya wuce ko ya zo nan ko sati hudu nan yanzu to tare suke wannan tafsirin to shi professor mai noma na cikin ɗaliban wannan makaranta kuma da irin wannan karatun ya tasirantu ya zama duk inda yake yana so ya asasa irin wannan aikin alkhairi saboda haka muna mashi murna da fatan alkhairi Allah ya ba shi ikon ci gaba da wannan da ma faɗaɗawa domin ba wai kawai shi a zo a wa'azi a gidan shi ne ya ji ya amfana ba a waɗanda ke amfana da wannan karatuka da ake suna da yawa muna shigowa daga cikin abin da aka gaya mana bayan buɗe ke shi dama yau ranar karatu ne ma'ana an saba rana irin ta yau get a buɗe yake wangalau saboda rana ce da ke cike da alkhairi wanda ake zuwa amfana wannan alkhairi ne yana buƙatar addu'o'inmu Allah ya taimake shi ya taya shi rikon wannan nauyi da aka taya shi sauke wannan nauyi da aka dora masa Allah ya ba shi ikon rikawa da kyau ya kuma sa ya zamanto dalili na samun alkhairi a duniya da lahira gare shi sa'annan kuma daga cikin abin da za mu gode wa Allah akan wannan shine zama mun ci gaba da zuwa matukar ba muna da lura da za ta hana mu ba domin zuwan karfafa gwiwa ne ga duk wanda zai zo da kuma shi wanda yake kokarin daukan nauyin karatu wannan zai karfa mishi gwiwa domin a in ka zo ba kowa to aljanu za ka yi mawazi ai ka ga ba aljanu za ka yi amma za ka yi ma aljanu dai za ma ba sai ka zo nan ba za su iya bin ka ko ina ne domin sai ka zo nan to kaga zuwan mutane su taru zai karfa mu kowa wanda duk yake nan wanda ya zo nan da wanda yake daukar dawainiyar duk haka zai musu saboda haka yana da mahimmanci kwarai da gaske Allah ya saka mana da alkhairi baki da Allah kuma ya sa ilimin da muke samu ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba ba na so in tsawaita amma ko shakka babu yana daga cikin abin da ba za a gushe ba ana tunawa da professor noma cikin wannan aiki na alkhairi na tara jama'a domin a ɗora mutane akan abin da zai sa su tsira a lahira wannan shine ake nufi da mu gudu tare mu tsira tare kuma irin waɗannan su ne waɗanda za ka yi fatan Allah ya ba su matsayi don matsayin zai taimaka wa al'umma wannan shine ake so amma wanda zai zama to kila sai dai hana aikin alkhairi ya zama cikin manna'ul alkhair mutadin asim ai kaga al'amari ya lalace amma wanda zai zama to mai umarni ne mai tau mai saukakawa mai kawo sanadi mai kawo dalili ai kaga wannan shine zaka yi addu'a Allah ya taimake shi ya samu kaiwa ga yadda zai taimaki al'umma saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara taimaka masa akan wannan abun. ya koyar da ni a digirin farko ya koyar da ni a digiri na biyu Allah sai kaddara a digiri na uku a lokacin ya riga ya bar Zariya. sai zaman to bai koyar da ni a digiri na uku ba saboda haka kun ga malami na da ma'anar kalima sa'an nan aikin da nake a abu zaria to shi ne sanadiyar shi ya kawo ni sannan ban da wannan abinda ba ku sani ba ina faɗi don ya ji daɗi ba ne ni ba ruwana da shi akan wannan ni ba ina da shi ba ne ba ruwana kuma Allah ya sani amma yana faɗi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi maku abin arziki to shi kenan ku saka mashi in ba ku iyawa to ku yi mashi addu'a har sai ya ji kaman kun saka mashi wannan shine annabi ya faɗi wannan ina yi da haka ba dan shi ba yana daga abin da ba zan manta ba na taɓa faɗi zuwan da na yi wancan karan shi yasa kowane hali nake ciki Inda ya ka ce zo kun gaban zo ba wallahi lalura tafi fi ƙarfi na a lokacin da na zo yana daga abin da ba zan manta ba kun san a jami'a riban ka gaba ɗaya a jami'a doriya akan a ce kana digiri na uku shine a ce kana rubuce rubuce to rubutu na farko da na yi a duniyar jami'a to professor mai nome sani ba zan manta ba na takura har haushin shi na jira nan saboda ya takura ni takurawa ya ce ga cd na siyo daga saudiya ban bude ba je ka bude wannan cd ka duba abin da ke cikin ka rubuta takarda sai ka tafi kano ka gabatar ya takura ni wallahi takurawa ana gobe za a tafi ya ce ko ya zan yi duk inda zan shiga in fita sai ne wannan rubutu wallahi tallahi wannan shi ne sila sanadiyar in saba da rubutu irin na jami'a wannan abu kaga mutum ba zai manta da wani aikin alkhairin ba saboda haka ko da yaushe aka ce in zo nan in kun ga zo ba dai wallahi abin ya fi karfi na wannan kan ba ina faɗi ba ne ko ina nan ko ba nan wannan gaskiyar kenan haka yake har zuciyata saboda haka ina roƙon Allah ya saka mai da alkhairi limamu wannan masallaci da sauran yan uwa da ke tsawainiya wajen gudanar da wayannan abubuwa da duk waɗanda ke ba da gudunmuwa ta kowace hanya zuwa ba da wato lokacinsu da komai da komai da fatan alkhairi da sauransu Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya tara mu a gidan aljanna baki daya Allah ya sa karatun da ake mana ya zama hujja a gare mu sanadiyar shiga aljanna kada ya zama hujja a kanmu ya Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani mai albarka Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh